Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata biyar ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa maniyata aikin hajji a jihar kano da ke najeriya na ci gaba da bayyana shakku a kan yuwar kwashe su zuwa saudiya la'akari da yadda jigilar tasu ke tafiyar hawainiya kama kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan ga baba yakub makeri da halin da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri bukukuwan ranar samun 'yancin kan amurka da aka gudanar a jiya litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin highland park da ke tsakiya maso yammacin jihar illinois wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla shida 'yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin chicago an fara bude wutar ne minti goma da fara faretin da misalin karfe goma na safe a jiya litinin inda mutane suka gudu domin tsira da ransu yan sandan sun ce suna farautar maharbin kana sun yi kira ga jama'a da kowa ya zauna a cikin gidansa a wannan rana da muka fito domin gudanar da al'ummar mu da kuma samun 'yancin kai yanzu ya koma zaman makoki na wannan asarar rayuka da muka yi da kuma neman shawo kan ta'addancin da aka kai mana in ji nancy rotrin magajiyan garin birnin highland park shugaban kasar habasha ya ba da rahoton kisan gilla a jiya litinin da ake zarge 'yan tawaye a wani yanki mai fama da tashin hankali masu adawa da gwamnati suka auna fararen hula a lokacin da suke fafatawa da sojojin gwamnati ofishin firaminista abi ahmed bai bayar da alƙalluman adadin waɗanda suka mutu ba amma ƙungiyar amhara ta amurka ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press inda ta ambato majiyoyi a cikin yankin cewa ta yi imanin mutane 150 zuwa 160 ne aka kashe a hare-haren kamfanin labaran na ap don kansa bai iya tantance alƙalluman mutanen da ƙungiyar ta kashe ba da aka ce an kai wa 'yan kabilan amhara kuma an fara kashe-kashe ne da sanyin safiyar jiya litinin 'yan kungiyar ne da ke tsirewa daga hare-haren da jami'an tsaro ke kaiwa halin da ya haddasa hadari ga 'yan kasa a west weliga abi ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar litinin inda ya ƙara da cewa ana ci gaba da fatattakar 'yan tawayen 'yan kasa a yankin kwailin wilinga na yankin oromiya suna fuskantar kisan kiyashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tshisekedi zai gana da takwaransa na rwanda paul kagame domin tattaunawa a angola a cikin wannan mako kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya litinin babu cikakken bayani akan abin da za su tattauna a kai sai dai makwabtar na fuskantar takaddamar diplomasiya tun bayan yawaitar hare-hare da kungiyar 'yan tawayen m23 ta kai a gabashin congo wanda kinshasa ke zargin kigali da wa baya rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen sannan ta zargi congo da yaki tare da masu ta da kayar bayan lamarin da ya haifar da fargaban sake barkewar rikici a yankin akwai yiwuwar gudanar da taron a yau talata ko gobe laraba a luwanda babban birnin angola a cewar jami'ai biyu daga congo da kuma jami'i guda daga rwanda waɗanda ba su so a bayyana sunayensu ba kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko yayin da hukumomin saudiya suka kara wa najeriya kwana biyu domin ta sami sukunin jigilar alhazanta zuwa ƙasa mai tsarki har yanzu maniyyata aikin hajji daga ƙasar musamman jihar kano na ci gaba da bayyana shakku akan yiwuwar kwashe su zuwa saudiya la'akari da yadda jigilar tasu ke tafiyar hawainiya daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Da fari da yan ayyana litinin dinnan hudu ga watan Yuli a matsayin ranar da hukumomin Saudi Arabia za su rufe kafofin shiga kasar don tinkarar aikin hajji ga dangadan. Amma a wata sanarwa da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya na kwanta fitar da yammacin litinin dinnan ta tabbatar da karin wa'adin wadda ake sa ran kamfanonin da ke jigilar alhazan na Najeriya za su kammala aikin su kamar yadda ya kamata. sai dai duk da wannan ƙari manayata daga najeriyar musamman na jihar kano na bayyana shakku da fargaba kan yiwuwar zuwan su ƙasa mai tsarki rana saba alhaji akalla dai mun fito jiya da misalin karfe shida na safe muna sare za mu tafi kamar karfe bakwai an ce jirgin azuman ne dai bai zo ba an yi alkawari da shi ko bai zo a ɗauki al'umma ba zulaiha buhari an bu ɗan uwan mu mu kuma an ce mu dakata kaɗan nan an mun fitar da rai har kuka muka yi wallahi aka ce ba za mu samu ba taho za mu je mu gaida manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da farko dai sunana ba bala sheka. Ni wannan damarar na dauke ta ne tun ranar 19 ga wata domin haka na ji hukumar na kwanta ba da sanarwa. Za a fara dauka alhazan jihar Kano ranar 19 ga wata. Kuma gashi nan dai muna ta bituwa. Ana gashi nan zai zo gashi nan. Ciwa kenan. Azuman mana azuman azuman. To azuman din nan wai a ina yake ne ne ma dan mu je mu samu karin bayani a tare da shi. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jimlar alhazan jihar Kano 900 da doriya ne suka samu su kunu zuwa ƙasa mai tsarki daga cikin 2,229 da aka baiwa jirgin azaman domin ya jigilar su zuwa ƙasa mai tsarki sai dai duk da haka kamfanin na azaman ya ba da tabbacin kwashe alhazan kamar yadda alhaji nuruddin aliyu jami'in kula da ayyukan hajji na kamfanin ke faɗi. Muna karɓar jadawali ne daga hukumar alhazai ta ƙasa. A jiya mun ɗauki alhazan Kano, to yau kuma sai suka ce mu tafi Kaduna. Abin da ya janyo kenan, za mu kwashe sai ikon Allah. Babu alhazin da za a bari. sai dai duk da haka hukumar alhazai ta jihar kano ta ce ta nemi agaji daga hukumar kula da ayyukan hajji ta najeriya dangane da wannan batu alhaji abba muhammad danbatta shine sakataren zartarwa na hukumar hukumar kula da aikin hajji da umara ta tarayyar najeriya bisa la'akari takardu da makarbuta kusan kashi biyar ya sa yanzu aka dau mataki na gaga da ake kira rescue wanda aka gayyaci jirgin planes na kasa mai tsarki in allah ya da jirage guda biyu za su kawo mana dauki kuma kowane jirgi yana da capacity na daukar kalla mutum da hudu talatin wanda ya nuna idan suka yi sawo biyu za su kwashe duka alhazanmu. hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da malaman bita ke ci gaba da faɗakar da maniyata game da aikace-aikacen aikin hajji kamar yadda shari'ar musulunci ta shata. kuka fito kuna so ku tawo mu na to ba kai tsaye za ku tawo mu na ba domin ba za ku gane ba ba za ku gane hemomin ku ba shawarar da nake baku ku yi tambaya da Allah wace hanya za mu ta kai mu Afirka wanda iya turanci ya tambaya da turanci wanda bai iya turanci ya tambaya da Hausa wanda bai iya Hausa ba idan ba ku iya samu masu iya Hausa ba ku tambaya da Larabci idan ba haka ba a yi magana kurame sai ku nuna fatar ku ina inda za ta kai ku inda fatar ku take shine Afirka saboda mai mu yawanci Afirka ba a saukar da mu kusa da inda ake yin jifa muna da nisan gaske fiye da maniyata dubu arba'in da hudu ne daga najeriya ake sa ran za su sauke farari a bana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti takwas na dare Yanzu da ya ga babu Yakubu makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. rundunar sojan ruwan amurka ta biyar da ke yankin gabas da tsakiya ta fara ba da tukuicin ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimaka wa matukan jiragen ruwa su kama makamai da kwayoyi da sauran haramtattun jigilar kayayyaki a fadin yankin a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a kan shirin nukuliyar iran da kuma yadda tehran ke baiwa 'yan tawayin huti na yamal makamai yayin da ake kaucewa ambaton sunan iran kai tsaye matakin da runduna ta biyar ta yanke na bayar da tukuncin kuɗi da sauran kayayyaki don samun bayanan sirri akan tekun farisa da sauran hanyoyin ruwa na iya ƙara matsin lamba akan kwararren makamai zuwa ga 'yan tawayin huti a matsayin tsagaita buɗe wuta da har yanzu da har yanzu ake ci gaba da yi a ƙasar yaman tuni dai 'yan tawayin huti suka yi barazana ga sabuwar rundunar kawance da runduna ta biyar a tekun bahar maliya ta shirya duk da cewar babu wani hari da dakarun da ke samun goyon bayan iran suka kai akan sojojin ruwan tun a lokacin a hali da ake ciki runduna ta biyar ta ce ita da abokan aikinta sun kama dala miliyan 500 akan kwayoyi kadai a cikin shekarar 2021 adadin da ya haura na shekaru hudu da suka gabata a haɗe rundunar ta biyar ta kuma kama makamai dubu tara a cikin lokaci guda adadin da ya ninka wanda aka kama a shekarar ishirin sau uku a ƙarshe 'yan sanda a jihar ondo da ke kudu maso yammacin najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda biyu bisa zargin ɗaure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin ƙasar ginin cocin na tsawon watanni shida 'yan sandan sun kai samame a cocin hall bible believers church a daren ranar juma'a kuma sun ce wasu a cikin cocin sun shaida musu cewa an faɗa wa mutanen nan ba da jimawa ba yesu almasihu zai komo zuwa na biyu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ondo fumilayo odilami ta ce 'yan sandan sun tattauna da iyaye da 'yan uwan masu ibada 77 da aka ceto su a jiya litinin inda suke kokarin tantance abin da ya faru a cocin a ranar juma'a da ta gabata ne 'yan sandan suka kai su mame a majami'ar whole bible believers biyu bayan shawarar da wata uwa ta bayar inda ta shaida wa hukumomi cewa 'ya'yanta sun ɓace. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Daure kai wa kanka tanadi, uwa kenan. domin ranar ƙarshe. Aha! sha fama an sha fama me kake nema ne a duniya har kake da kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko sarauta ko mulki ka ba da dama a yi sabo ko a yi safi a yi shirka dahun bukata ta duniya in ka same ta ina haza ka kalli roba da gani na ya yi mulkin ya shuɗi kalli da daki mazan fama ya yi mulkin ya shuɗi idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema madalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. don mun sallo garzan bone Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya. Rayuwar mu ya dogara da ita. Tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya. Sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma muna zaɓe a kowane lokaci amma duk da haka ba mu samu an mana wannan aiki ba. Al'ummar yankin Fika kenan musamman mazauna lardin Malori a can jihar Yobe ta arewa maso gabacin Najeriya a dakacin. Afirka mutum ne yan dace, kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki madalla masarare har yanzu ababen inganta rayuwar bil'adama irin su hanyoyin mota da kiwon lafiya da ruwan sha da hasken lantarki a ƙasashe masu tasowa kamar najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga mazauna waɗannan ƙasashe da ma Shugabannin gwamnati a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka sun kwashe shekaru shekaru masu yawa suna alkaura da shan alwashin samar da waɗannan ababe ga 'yan ƙasa amma har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba kuma la'akari da wannan yanayi ne zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurorin nan na ci gaban muradin ƙarni guda takwas a shekara ta dubu biyu kana a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar suka rikide suka zama guda goma sha bakwai da nufin zaburar da shugabannin ƙasashen duniya su mai da hankali wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta hanyar samar da ruwa mai tsafta da kyautata sha'anin noma da ilimi da tsaftar muhalli da kiwon lafiya da kuma lamuran sifiri. Wadda yake Najeriya na cikin jerin kasashen da suka rattaba hannu a kan wancan daftari tun a waccan shekara ta dubu biyu. Amma dai har yanzu sassan kasar na ci gaba da fama da kalubalen ginshikan al'amura na bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa. Jihar Yobe da ke arewa maso gabacin Najeriya ɗaya ce daga cikin jihohin da al'ummarta ke fuskantar kalubalen rayuwa tun gabanin jihar ta samu kanta a yanayi na matsalolin tsaro a shekarun baya. Yankin Fika ta gabas a jihar Tiobe na cikin muhimman yankuna da ke cike da ɗimbin mutane kama daga 'yan kasuwa zuwa manoma. Sai dai duk da haka yana fama da koma baya musamman hanyar mota wadda ta tashi daga Fika zuwa Malori da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya kamar yadda ayuba adam maluri shugaban reshen abuja na kungiyar raya yankin mai lakabin maida yake faɗi. a lokacin zaɓe za su je su yi mana alƙawura daban-daban amma dai babban alkawari da suke mana shine alkawarin hanya saboda ba mu da hanya inda mana ta yi hanyar mu ba ta fita kwata-kwata garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya rayuwar mu ya dogara da ita in an shigo da wani kayan masarufi duk abin da za a shigo da shi ta wannan hanyar fika zuwa maluri ne amma wannan hanyar ta gagara kullum a ce an samu a budget ya zama labari kuma ko shi mai girma gwamna mai mala da ya tashi alkawarin da ya mana a fika lokacin da ya je kamfen shine alkawarin hanyar maluri da kuma ruwa da za a kawo zuwa garin fika ruwan sha amma tun da ya hau gwamnati babu wani abu da aka yi akan waɗannan alkawura guda biyu ba mu da asibiti kwaya ɗaya da ake ƙara jini a fika ta gabar gabaki ɗaya ita gwamnati ta sayan haka in mata suka haifu da damana ko rashin lafiya in kes ɗin jini ya faru sai mun ɗauko majinyaci zuwa fika za ka yi tafiyan kwana biyu wani lokaci kwana da yini sun sani ba ƙarya nake faɗa ba tunda su ma suna zuwa wurin hanyar nan daga fika ne zuwa maluri kilomita ashirin da biyu da digo biyar ne duka-duka tsawonta ba wani tsawo ne da ita ba wuri ne mai tsananin laka inda mana yi ko da kafa ma wani wuri za a ga laka yana kai kusan ka da kyar mutum yake tafiya bare magana mota ko mashin ko keke babu wani abin da ke tafiya saboda haka muna da majinyaci majinyata sun sha mutane su mutu akan wannan hanya sakamakon rashin wannan hanya mun ja hankalin gwamnati sosai sosai mun yi rubuce-rubuce shi ma gwamna mun rubuta masa leta mun kai liyazin office a nan office ɗinsa abuja yobe state liyazin office mun kai a gaman house damaturu mun kai wa shi ma minista na works duk wani senator namu bumai da shi house of bala ajije babu wanda ba mu kai masa ba amma har yau babu wanda ya ce mana ku ci kanku ba wanda ya damu da al'amarinmu ba wanda ya waiwaye mu ba wanda ya tausaya mana sunana umar faruk musa lallai muna cikin wani hali a wannan fika ta gabar tsakanin fika da maluri kilomita 22 ne amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya yanzu halin da ake ciki yanzu lalle muna da bukatar taimako kuma wannan aikin su ne gwamnatin nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta duba wannan halin da muke ciki ta taimaka mana suna na haruna adamu gedi sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala kuma a kowane lokaci muna zaɓe amma duk da haka ba mu samu wannan amana wannan aiki ba don haka mun yi kira mun bibiya duk wani hanya da ya kamata mu bi mun bi domin gwamnati ta waiwaice mu amma dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa dole ne wannan gwamnati san da cewa muna da haƙƙi a kanta haƙi mu kuma mu a matsayin na 'yan ƙasa ya kamata ta zamanto ta mana wannan hanya da sauran abubuwa an jima ana mana alƙawura kala-kala wanda tun kafin ma mu taso har muka taso mukawar haka wannan dai alƙawarin da ake bani har yau dai ba abin da ya canja To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta a jihar ta yau ke faɗi da kuma yunkurin da mazauna wannan yanki na fika ta gabas ke yi domin warware matsalarsu. a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masu are la'akari da yadda wannan matsala ta hanyar mota ta ka zuwa maluri ta addabi mazauna yankin ne suka himmatu domin tinkarar al'amarin. A wannan shekara na alif biyu wannan kungiya ta maida mai albarka muka yunkura muka ce ya kamata mu kira gidauniya don mu samu mu ɗanyi face-face eh, na wuraren da suke da matsaloli akan wannan hanya. Mun nemi miliyan goma sha biyu amma cikin ikon Allah muka samu naira naira miliyan hudu miliyan hudu nan da muka samu manoma ne mazanna ƙauyuka haka suka dinga kawo hatsi da suka noma don su ci shi suka kawo suka ce a sayar a gyara hanya mu ma da muke kasuwanci da taro da sisi muka ɗauka muka bayar gwamnati tana gani kuma kafin mu wannan mun rubuta musu takarda mun aika musu mun ba su katin gayyata amma babu wani sisin taro da wani jami'in gwamnati a cikin wannan naira miliyan hudu da nake ma magana za mu dubi inda suke da fi yawan matsaloli mu dan tattoshe su ta yadda in damana ta za a samu ana dan wucewa saboda takaita maka labari a yankin fika ta gabar famili ɗaɗɗe ne wanda ba su yi asaran dan uwansu ba akan wannan hanya kuma gwamnati ta sani fi ranar 19 ga watan biyu na wannan shekara 2022 muka zo mu muka kaddamar da aiki a wani guri da ake cewa gida mai randa wanda inda mana ta yi in ka zo gurin nan da mota daga karfe goma na safe kana iya kai sha biyu dare baka fita ba kana iya kwana baka fita ba za mu zo mai face-face kawai sai ga sako cewar gwamnatin mai mala ta ce mu yi hakuri kar mu fara wannan aiki mu ba su sati ɗaya za su neme mu ita akwai halima kyari joda ciyaman tafi ka lokal gamma ta hannunta wannan sako ya iso na kira ta ba ta ɗauka na mata text ba ta ɗauka akwai ciyama na fati na state mai gadaka baya ɗaukan waya ba sa reply in mun kira su ba roƙo muke ba haƙƙin jama'a muke nema amma sun hana mu kuma sun ki su ba mu dama mu zanna da su ayuba adam kenan shugaban reshen abuja na ƙungiyar maida mai rajin raya yankin fika da maloli ba ma a nata bangaren gwancin jihar yobe ta ce zancen nan fa da ake yi yanzu haka tuni ta sanya aikin hanyar tafi ka zuwa malori a cikin kasafin kuɗin bana kamar yadda kakakin gwamnan jihar mai suna mamman muhammad ya shaida wa abokin aiki hassan mai na kaina sai dai mamman ɗin ya ki amincewa shi hassan ɗin ya ɗauki sautin muryarsa a na'ura To Allah ya kyauta. Masu rare baki ɗaya ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Maina kaina Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Da faɗawa ga da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki. kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sula Barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel, wacce ta ruwaito cewa majalisar dokokin niger ta yi na'am da kundin tsarkake al'umma bayan da ministan kiwon lafiya ya hallara zarra majalisar don yin bayani a kan manufofin da gwamnati ta sa gaba ta hanyar wannan kundi jaridar ta ce a can baya kudurin dokar da gwamnatin ta gabatar wa majalisar ya haddasa cece kuce saboda wasu ayoyi kimanin goma sha biyu da ke cin karo da addini to amma bayan jerin ganawar da aka yi a tsakanin mahukunta da kungiyoyin addinin islama an fahimci juna mafari kenan majalisar ta yi na'am da shi da ƙuri'u 87 jaridar lanketer na cewa dimbin manyatan hajjin bana sun shiga cikin halin ƙila wakala sakamakon dalilai masu nasaba da tsare-tsare da farko an sanar cewa manyan jirage masu ɗaukan mutane sama da 500 ne za su yi jigilar manyatan nijar amma kuma hakan bata samu ba inda aka yi ta samun jinkiri kafin soma wannan aiki shi ɗin ma da kyar ƙaramin jirgin da baya fice ɗaukar mutum ɗari uku ke tashi a wuni lamarin da ya jefa manyata da dama cikin halin zillumin abin da ka iya zama makomarsu ganin yadda wa'adin rufe iyakokin saudiya ke ƙara ƙuratarwa jaridar le ta ce akwai alamar ayar tambaya game da abin da ta kira take-taken tsohon shugaban kasar nishar isuhu muhammadu irin abubuwan da suka wakana lokacin da ya tafi gaisuwar rasuwar sarkin mayayin jihar maradi abu ne da ya ɗauki hankulan masu bin diddigin al'amuran yau da kullum jaridar ta ce ministoci da manyan jami'an kolin kasar nan ne suka yi masa rakiya sannan a maradi shugabannin jihar maradi ne suka tarbe shi Shedar ta ce shin Isuhu na da niyyar shiga zaben 2026 ne? Dama wasu majiyoyi na cewa kusoshi da dama na jam'iyyar PNDS tarayya ba sa jin daɗin yadda shugaba Muhammad Bazum ya dage a kan maganar yaƙi da cin hanci. Wataƙila saboda haka suka fara tunanin ta inda za su kullo masa a zaɓe mai zuwa. Mu rufe sharhin da jaridar Air Info da ke cewa dubun wasu 'yan fashin daji ta cika a gundumar Cirozerin da ke jihar Agades. a ranar lahadin da ta gabata ne waɗannan barayi suka fada hannun jami'an tsaro a daidai lokacin da suke tsakar yi wa wasu matafiya fashi da isowar jami'an tsaro ɗaya daga cikin waɗannan barayi biyu ya buɗe musu wuta kuma a take suka bindige shi jaridar ta ce ɓarawon na biyu ɗa ne ga hakimin ɗaya daga cikin ƙauyukan karkarar ciro ya fada hannun askarawa wanda dama an daɗe ana neman sa saboda zarginsa da hannu a aika-aika da dama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice bukukuwan ranar samun 'yancin kan amurka da aka gudanar a jiya litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin highland park da ke tsakiya maso yammacin jihar illinois wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla shida 'yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma dubu da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin chicago an fara bude wutar ne minti goma da fara faretin da misalin karfe goma na safe a jiya litinin inda mutane suka gudu domin tsira da ransu shugaban kasa habasha ya ba da rahoton kisan gilla a jiya litinin da ake zarge 'yan tawaye a wani yanki mai fama da tashin hankali masu adawa da gwamnati suka auna fararen hula a lokacin da suke fafatawa da sojojin gwamnati ofishin firaminista abi ahmed bai bayar da alƙalluman adadin waɗanda suka mutu ba amma ƙungiyar amhara ta amurka ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press inda ta ambato majiyoyi a cikin yankin cewa ta yi imanin mutane 150 zuwa 160 ne aka kashe a hare-haren a ƙarshe shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felix tshisekedi zai gana da takwaransa na rwanda paul kagame domin tattaunawa a angola a cikin wannan mako kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya litinin babu cikakken bayani akan abin da za su tattauna a kai sai dai makwabtar na fuskantar takaddamar diplomasiya tun bayan yawaitar hare-hare da kungiyar 'yan tawayen m23 ta kai a gabashin congo wanda kinshasa ke zargin kigali da marawa baya rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen sannan ta zargi congo da yaki tare da masu ta da kayar bayan lamarin da ya haifar da fargabar sake barkewar rikici a yankin to masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku yi wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman baba yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa sauti da daidai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baban ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc